ni sunana buhari musa gaskiya abin ya ban mamaki sai na gani kamar can da muka biyo ma a baya kamar su addis ababa da sauransu ga akwai irin wannan cike ciken ba kamar nan jihar kano sai abin ya ban mamaki kuma ni abin ya burge ni saboda duk da muna can dai muna bibiyar kafafen yada labarai a can muka samu labari cewa an same ta a Najeriya bai mi mamakin ganin haka ba minti nawa kai ana yi maka ana da ku gaskiya akalla anan na kai wajen minti goma sha hudu zuwa sha biyar haka ana yi mana cekin anan kuma har yanzu ma ba an yi cekin din sau na farko yanzu gashi mun shigo na biyu na uku kuma yanzu yana jiran mu mun zo mun sadda su dai duk fuskokin su a kokunshe kuma mu mun yi harami ma mun yi dawafi amma ba mu ga mutane suna kokunshe wannan ba kuma mun muna da confidence in Allah da yanda muka baro kasar nan lafiya muka yi addu'a muka yi kasar mu addu'a an Allah da zamu zo mu samu kowa lafiya sunana Jamila Ahmed Gazali to wannan screening din da tuntuni muka zo da kaman da ne ka gani da mun wuce ma mun shiga mun wuce to amma ka ga yanzu yanayin abu har mun zo mun jira amma yana da kyau tunda dai cuta ne ya bullo kaga outbreak ne na wannan yana da kyau gaskiya alhamdulillah kuma Allah ya kare hajiya ta shiga computer ta wuce ta gaban computer ne eh, na wuce ta gaban computer ga computer na wuce sun yi screening na sun duba temperature na da sauransu so alhamdulillah da it's not easy da amma kuma za mu yi kofin ba damuwa kuma kamar an baki takarda ma na gani eh an ba mu takarda tun a girgi takarda yana kunshe da sunanka da shekarunka da passport da ina ka tashi da ina ka zo kuma da a cikin kwanaki sati biyu da suka wuce kayi zazzabi ne ko mura ko tari ko rabunan damuwa da numfashi da sauransu to akwai in kayi ka fada in baka yi ba ma za ka fada da wurin magunguna da ka sha da sauransu sai dai kawai damuwan mashin ɗaya. mu mun so ko a jirgi mun kai mu mun fi ɗari biyar ma nake gani hmm. to kaga mashin ɗaya mun kai awa biyu a waje sunana jamil ismail ahmad na zo daga daga jidda ne hmm. ta addis ababa eh, da muka zo mun tsaya akan layi saboda da akwai fom tun da muna jirgi aka ba mu ciccike hmm. domin ana tambaya a cikin fom din a duba cewa mutum ya taɓa yin wani rashin lafiya kamar abin da ya shafi zazzabi da tari da mura haka a cikin sati biyu da ya wuce da kuma ina ya tafiya gaba ɗaya sannan kuma duk tafiyar yaushe ka tafi kwana nawa kai a can sannan kuma cikin awa 24 da ya wuce akwai su magunguna irin su paracetamol ko na antibiotics mutum ya amfani da su zuwa nan lokacin kofa saboda muna ganin da duk wannan abu ne da ya shafi wannan annoba ta corona da ake bayani so muka ci cike wannan form din to yanzu kuma da muka zo dole sai an tsaya an bincika to binciken da aka dole mun kawo wannan form din an duba sannan an dauki mu ma Ah, yawan zafin jikinmu na temperature kenan an gwada an gani sannan sai a duba form din a ga cewa mutum ana buƙatar ana zargin ko mutum zai yi yana da wannan cutar ne ko babu to akan haka da aka duba sannan aka ciccike komai so shine abin da dai muka tara ana yi yanzu eh, watakila da abin da zamu buƙata shine a ƙara mutane bayani in an zo din a yi mutane bayani cewa ga dalilin da yasa aka tsaya din amma saboda an an cinkushe wurin gaba daya so ba ma mutane ba ma sani ba kawai dai ana waje ne ana ta zaune to da kyau a mutane ne bayani cewa dole za a yi wannan sannan a dan kara maybe ko yawan ma'aikata da za su yi wannan aikin. Sunana Bilkisu. Wane bayanai kika saka musu a cikin wannan Eh na saka musu duk bayanin da suka tambaya. Duk na rubuta musu lambar flight dina, sunana, sunan family dina, da dai sauran abubuwan da na yi rashin lafiya na ga likita duk na ba su ansa. to ya kika ga wannan abubuwa misali tunda an ce wannan cuta ta duniya ta fito shi ne yasa watakila aka tsananta eh eh wannan abu an ci gaba ne ga mu nan da aka fito da wannan tsarin tabbas ci gaba ne mai kyau yaya batun bata lokaci eh to shine dai kuma an dan bata mana lokaci da mun gashi mun gaji mun dawo muna sauri mu je gida mu huta eh. to amma kuma in dai maganar lafiya ne gaskiya ba zai zama bata lokaci ba. Ina ya kokari ya hanya alhamdulillah. Ya kika ga wannan tiket? To ya bata mana lokaci dan mun gaji. Eh. <laughs> Kuma mu lafiyar mu kalau alhamdulillah. To amma kuma dai yayi kyau saboda gudun irin abubuwan da yake faruwa. tunda ita kanta saudiya ma ta dakatar da ba da biza saboda gudun wannan cuta da ake tsoron yaduwarta sunana umar rabiu mun je umara ne alhamdulillah daidai baki kokari dai ga ana ta kokarin yin bincike kuma cikin hukuncin ubangiji babu wata matsala eh alhamdulillah ya kai kaga binciken eh mahukunta gaskiya suna tsananta wajen binciken su gano abin da yake na gaskiya kuma alhamdulillah ana bincike kuma binciken yana yi daidai insha Allah daga sauka daga jirgi na kai kamar minti ashirin kenan ga takarda ta nan ta lafiya na cike kuma an auna ni an auna temperature temperature dida kuma an ga ta yi ka wuce ta gaban computer na shine ai computer ita ta auna ta duba ta bada result na temperature dina